كده هجرية وانت في اعلى مستوى المنشورة كيف دليل નથી da sauri da sauri yana daga cikin rashin kyautata ibada tsakaninka da Allah ka jahilci ibadan baka neman ilimin ibadan da kake kai sallah baka da ilimin sallan kai sallan baka da ilimin kablinta da ba'adinta eh? yi azumi baka da ilimin azumin kai zaman aure da iyalanka baka da ilimin zaman auren ka je haji baka da ilimin hajin baka san matu'i ko kirani ko ifradi kai ba a je dai a dawo haka ka je arfa baka san me ake faɗa ba ka je mina ka kwana ka tashi baka san abin da ake faɗa ba ka je safa da marwa shuru ba san abin da kake faɗa ba yana daga cikin rashin kyautata ibada tsakaninka da Allah ka ba wa ibadar rashin muhimmanci ba ruwanka ka zauna kawai a haka to a ahsinu Allah ce ku kyautata tsakaninku da ku ne ku kyautata tsakaninka da ƴan adam ƴan uwanka ka kyautata Hmm? ka kyautata zamantakewanka da iyayenka ka kyautata zamantakewanka da kai karan kanka ka kyautata zamantakewanka da iyalanka zaman ka kyautata tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da abokananka da aminanka tsakaninka da shugabanninka da Allah ya ɗora maka ko kana son su ko baka son su dai Allah ya ce ka sauke wannan wajibi shi sannan nuna ka ta a kai wa duk inda ka shiga kwa yana yana tsoron da saboda irin ka suna wani irin ba ta kyautatawa Allah ta ahsin duk inda kuka Allah yana tare da masu tsoronsa wace irin tarayya yanda nake tare da malam yanzu malam salisu ko yanda nake tare da ku a tarayya ta taimako da nasara tarayyar Allah ta me ta taimakonsa da nasaransa tana tare da dukkan masu tsoronsa wallazina hum muhsinun da masu kyautata aiki ina fata an gane nasarar Allah da taimakon Allah tana tare da masu kyautata dukkan abin da suke yi mu je suratu luqman aya ta 22 tana cewa wa man yuslim wajhahu lillahi duk wanda ya mika fuskansa ga Allah yayi surrendering kanshi ga Allah wa huwa muhsinun